Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sarki. Allah ja zamanin sarki. Eh kana tare da mamban ne Libya. Eh ni ne wanda kuka yi ma aikin nan gaskiya na ji daɗin aikin kuma ina godiya sosai. Lalle alhamdulillah ciwon baya gaskiya ya rage sosai cikin kashi ɗari zai iya cewa kashi biyar ne ya rage. Sai kuma lokaci da ina jin kamar tafiya cikin jikina haka ina jin kamar ana yawo cikin jikina amma wannan ba damuwa bane gaskiya ni dai yanzu alhamdulillah. ina samun bacci in je aiki komai lafiya lau wallahi jikina har nauyin da nake da shi can baya yanzu ba ni da shi bayan haka kuma da ina da yawan cin abinci yanzu kuma gaskiya alhamdulillah abinci kaɗan nake ci ya isa masha Allah tabaraka rahman bayan haka kuma kaina da yake yawan ciwo da zafi duka wannan babu shi gaskiya ni dai alhamdulillah jikina alhamdulillah illa iyaka dai kamar ɗan sauran ciwon nan shi kuma watakila yanayi ne na jini haka na ciwon baya kaɗan ya rage shi ma